assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu mu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na dandalin shayarai shirin dandalin shayarai shiri ne wanda saba kawo muku masu baiwa ta rerawa tare da rubuta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kama daga maza har mata wanda a cikin wannan makon ma muna tare da wata babbar mu wadda da ya za kwashi kwashe tsawon wannan lokacin cikin tattaunawa sai da kamar yadda al'adan shirin yake zamu mu so ki faɗa wa masu kallon cikakken suna sannan kuma da takaitaccen tarihi tom assalamu alaikum rahmatullah Suna na khadija lawan abubakar kuma an fi kirana da khadija kofar mazugan an haife ni a garin kano hmm. a unguwar kofar Mazugal da lalokal ganye. Hmm. na yi makarantar firamare ita da secondary a nan na je kano state polytechnic na karanci mascom sannan kuma bangaren addini na yi makarantar allo na yi makarantar babban malami madabu na yi makaranta to alhamdulillah dai <laughs> to a sai da duba da yadda aka ji gwagwarmaya kama daga bangaren addini da kuma bangaren karatu na zamani ya aka ya kai cikin hidimar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to farko dai gaskiya mu a makarantar magarban mu a muka fara tun muna yara in za a yi molidi za a ba mu kasida ga baki ɗaya aji don haka idan aka yi waɗanda suka iya za a ɗebe su ranar molidi su za a ba ma lasfika mm. ana buga mandiri to kuma ana haka kwatsam sai wani cousin dina mm. ina makaranta sai aka zo makaranta ana nema na to gaskiya ta hanyar shi dai na fara yin kasida saboda a lokacin ya zo nema na zan mishi amshin wata kasida shi to daga wannan muka fara tare da shi to hmm. kusan ah, tunda na ji daga islamiyya makarantar kudu da ake gabatarwa lokacin magariba ko so shin akwai wacce ake gabatarwa tara makaranta ne da rubutun wani ko kuma a kina yin rubutun ki ne a wannan lokacin a da can hmm. da tashi nake amfani ko ta makaranta mm. amma da izo yana kano sai kuma gana kaga mm, najeriya gaba daya eh. to daga wannan lokacin kuma gaskiya sai na tsaya na daɗe ba wani labarin kasida mm. sai kuma daga baya tukunna sai na rubuta ta na ajiye ta amma dai sanadiyar da'irar annabi ne abun kawai sallallahu alaihi wasallam to a wannan sanadin wannan da'ira na fara buga kasida ta wata kaina tare kuma na fara rubutawa kuma aje a buga ba to kusan wata kasida za mu ce ita ce ta farko wacce kika fara ko rubutawar ko rerawa wacce na fara bugawa mm. ita ce lumana lumana wacce kuma na fara rubuta ta mm. ita ce tausaya mini ya rasu to yana jin ko tausaya mini ko lumana mu samu baiti daya ko da zuwa biyu daga ciki na ya limanar zuciya ta shugabana ka kula da ni ya ilahi sarki ɗaya ya mai iko da duka komai ya Allah haska zuciyata tsarkake ta ga duka komai in yawan hasken kaɗin nan wanda shi ne bayyanar kumai. shi nake so tunda shi ne sirrin komai da komai kuma da shi ne za a samu komai sallallahu alaihi wasallam so sai da khadija kuma zugal kusan kawo yanzu za a iya cewa adadin gasidi ke son kai guda nawa tofa <laughs> gaskiya ne bana lissafin kasida don haka ni dai ba zan ci ga adadin kasida ba amma dai wacce dai ni na rubuta ta kuma na buga ta hmm. ba za su wuce gumu ba sai dai wanda ba yi aikin su ba eh wanda ba yi aikin su ba na'am to sai da duba da cewa shi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magana ta taka tsantsan da kuma kiyaye harshe domin ba yadda za a yi mutum shiga wannan gona ba tare da ilimi ba to ya ake yin kokari gurin gabatarwa daga farawar ana samun wa'insu magabata ko jagorori yayin fitarwa a je a duba ko kuma dai yaya ake gabatar da ita gaskiya ne a da'irar da nake ciki annabi ne abun koyi sallallahu wasallam suna da kwamiti mm-hmm. na tace kasidu don haka idan na rubuta kasida farko wata na fara rubutawa mm-hmm. abdul ambato shi na fara bawa ya rubu shi na fara bawa ya duba min kasida da ya duba kuma sai aka zo daga baya aka yi kwamiti aka tace wasu mutane da za su rinka duba kasidar a cikin gida to wa'annan mutanen da aka tace su daga baya shi kuma shi ma mun zauna da shi akwai sanda mai nasara sai dai adamu umar mai nasara shirka ne muka je na zauna da waɗannan kwamiti ɗin a can shirɗa suka duba suka tattace ta wani kuma ina rubuta kawai ta online tunda yanzu mm-hmm. abubuwa sun eh, zama yawa sun zamanance zan tura mashi abdul ambato kenan mm-hmm. idan ya yi zai ce min kaza ko kuma ya ce a gyara guri kaza mm-hmm. sannan akwai sharu muhammad shima yana duba min da dai sauransu masha Allah to kin ga kenan insha Allah za a sami kalmomi wanda suke ah, na yabo ga shugaba alaihi salam sabanin idan ba je an yi ilimi ba kuma an yi kokarin bawa magabata su duba ko kuma waɗanda suke zauna a wata da'ira domin duba sai zama to ana samun kurakurai to Allah ya saka da alkhairi so a cikin kasidinki akwai wacce take zarauce gimbiya me ta kunsa gaskiya ne gaskiya ita wannan kasida zarauce gimbiya ta kunshi tsantsan yaban sai da faduma mhm. to yana ga kai tsaye mu je ciki domin masu kallon mu na san sun yi duru duru su ce wannan ya rike ta da surutu mm-hmm. ko da baiti uku zuwa hudu sai mu samu daga ciki to zahara uce gimbiya duk nisa uba su kai ki ba yar babban gida dole ne a gare ki mi tambari ka ne a farko alhayya adali Allah ka karan sani a yaban ta matar ali ta saman dukan alami na rabo ga mai hankali asalin dukan samuwa da abin da bai zo shi ba aikinka ne ka yi shi kafin na ce ya rabbi sallu alal mukutari kai ne ka ce miyo salati gare shi mu daina ce ce ku ce nazari da ilimi na kaunu ba za su gano shi ba eh, lalle wannan kasida an faɗa abin da aka faɗa cikin ah, saida zahra'u so sai da katija duba da cewar ke mace ce ya kike yi gurin gabatar da rubutu ga kuma aikace aikace na gida <laughs> gaskiya ne to yanayi na rubutu gaskiya ka san da daddare an fi samun dama ne yanayi to don haka na fi samun dama da daddare ko kuma wani zubin in ina makaranta shi ma idan bani da wani abu zaka ga ina yi kuma yanayi na kasida ka ji wani abin ya faɗo maka hmm. kai tsaye shi ma idan ko me nake yi ko a waya ne na kan yi kokari da dan rubuta hmm. abin da na hmm. rubuta kafin na manta to a kasi da kiwai ina kaken dole ana buƙatar tafsiri <laughs> to ita wannan kasida na farko ba ta wace akwai wani saidi ahmad masoyi shine ya yi ta kuma a yanayin yadda ya kasida na ji ta hmm. sai na ji kamar ni na rubuta ta kasidar tamu don haka ita wannan kasida ni na neme ta ya bani ita kuma ya ita bayan taki rubutun hmm. akan baki ma kuma ke biya Eh, to yanzu ni ma idan na fara rubuta kasida an na kawo zaki biya <laughs> eh? to shi ke da sai Allah ya saka da alkhairi ita ma wannan kasida a ah, sai mu samu koda baiti uku daga cikin ta wanda insha Allah na san masu kallon mu sun yi duru-duru domin jin cewa wannan kasida da aka faɗa duk da wancan an ji rubutun gine to amma wannan kuma ba rubutun ke to ya za a ji sala wai ina kake ne ya shugaba da hazanan mace ban ganka ba yanzu yanzu ta zo mini kaliki in ka yarda ba za ni kiyinta ba asiluki na gama lazimi jazaba fa ba za ta sake ni ba zuciyar kuma ta rikice kawai ita ma ba ta san aikinta ba ga tunani ya tafi babu shi hankali bai wanzu gare ni ba Allahu alaihi wasallam Allah ubangiji amince a sai da Khadija kufan Mazugal a cikin kasidinki wacce ce ake kiranta da suna bakan damiya mm. Mm. gaskiya dai wasu sukan ce lumana wasu kuma su ce zara wuce tafa <laughs> to a cikin kewace ce wace idan kina biyawa ke kanki kin san daga can ciki lumana lumana to kin ga ke da ita ce bakan damiya ki <laughs> Allah ya saka da alkhairi so sai da duba da cewa da ke mace ce har ila yau uzurruka na gida da sauransu shin akan fita majalisai ne ko kuma da yaya akan biya ne dan a tura masu sauraro su ji su amfana mm, mukan fita mm-hmm. irin kamar za a yi maulidi haka ko da irin mu za su yi wani abu ko biki ko suna mm-hmm. za mu tafi a da'irance ko kuma maulidi haka in ya samu shi ma za mu je Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara kusanci bayo da wannan duk da cewar kin faɗa da ba na ki bane kasidin akan baki da makaranta da kuma na wancan karuwa su sai zamanto kina naki shin akwai wanda kike wakiltawa kamar in ya zamanto kima baki nan ko kuma ba za ki samu dan zuwa ba duba da uzurrukan suna zuwa iri ɗaya kuma a lokaci ɗaya kuma a rana ɗaya a ce wannan doke kama mun ko kai kama mun ka tafi can gaskiya a'a a tukunna to ni ina son halifanci za mu <laughs> ai to eh wala ina so ai sai eh, mun ma sai na sai di ai sai dai mun mu zama ai kofin <laughs> so Allah ya saka da alkhairi akwai kasida kita burina eh. na ga modak me ta kunsa gaskiya ita wannan kasidar in ji ina shauƙin ganin shugaba sallallahu alaihi wasallam to shi ne dalilin da ya sa ni wannan kasidar ina burin na kasance ko da yaushe tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam to mu samu ko baiti ɗaya biyu uku haka daga cikin ta domin masu kallon mu su nishaɗantu to burina na yi gamo da kai manzan allah kai min alfarma hayyul qayyum allahu ya ladifu agaji na nema mai bani kullum ya karan dan malazi karaban gaban zatuna kuma yake faruwa ikon ka ne rabbana ka farar da gaban zatuna Babu wisali kofar saduwa dallagamo da shi ne burina sallallahu alaihi wasallam wannan kasidar burina da gamo da kai shugaba alaihi salam wadda saida khadija kofar mazugal ke gabatar kwarai da gaske wannan inda mutum zai ji lallai akwai abubuwa da zai dinga gamuwa da su na sirrika wanda yayin karantawa wannan kasidar kwarai da gaske mutum zai ji wannan to sai da duba da yanayin lokaci wata shawara ko jan hankali zaki ga sauran yan uwa masu kokarin yabawa annabi sallallahu alaihi wasallam to ni kullum abin da nake kira ga 'yan uwa masu ya shugaba sallallahu alaihi wasallam masu yaban shugaba ko masu son farawa shine duk abin da za mu yi mu dinga amfani da ilimi da lissafi saboda kada mu dinga daukar abu a matsayin wannan wani yayi ni ma na yi hmm. da abin da za ka yi saboda harka ce ta taka tsantsan garin neman lada aka ce sai a samu zunubi yawa kana so kai abu in kana so kai dan ka burge mutane ne sai ka je baka burge mutane ba kuma ka sa kanka a halaka to amma idan muka yi amfani da ilimi ko baka iya ba in ka sa a dan za ka yi bi shugaba sallallahu wasallam ya kamata a ce an yi amfani da ilimi tukunna sannan ka yi amfani da shawarar magabata kar kai yi abu kai tsaye kuma duka abin da ka rubuta ka bada a duba maka saboda samun gyara kuma an baka gyaran ka karbi gyaran sai to Allah ya saka da kai to sai da kafin mu karkare shirin gaba daya akwai kasidar kita na na fadima ina so inda hali sai ta zama mana murfi wanda daga nan sai mu kuma na da ita barmar shirin to ita wani kasida tana na fadima ina mata laƙabi da labbaiki labbaiki na'am labbaiki ummul hasanaini na na fadima yar manzona ya mai haskakawa ka haska ni cikin ni'imar ka ni'imta ni in yabo gurin mai saita ni sai da nisa'ul alami na 'yar shugabana salati mara yankewa mara ya mai ruɓanyawa ga shugaban nan jinin hashimawa ɗana na amina da Abudallah, abban faɗi magar kuwana albaiti na rasulallah hada da sahabu na biyullah da shehunai sun bi abu dalla da malamai har iyayen musu da duk masoya annabina ya bincu rasulallah Umu abiha fadila dan aban kiki mini izini na tawo madina ziyararku, rauda nabila to sai da Allah ya saka da alkhairi da wannan kasida ta na na wata ake kika mata suna da labbaiki wacce zama mana mafi cikin wannan shirin masu kallon mu duka duka anan zamu nan tabulmar shirin ku biyo mu cikin wani sabon shirin domin jin da wani sha'irin ko kuma sha'irar zamu kasance a cikin wannan shirin na dandalin sha'irar